studio Kalangu. yanayin studio Kalangu. yanayin Litinin 29 ga watan Yuli na shekara ta 2019 sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar muku da labarin ni Hawa Usman nake muku sallama ga muhimman kanunsu. Yau shekaru 28 kenan da kasar Nijar ta gudanar da babban zaman taronta ko'ina aka kwana kan gwagwarmayar da kungiyoyin mata suka gudanar iran jawara ɗaya daga cikin shugabannin matan ta amsa mana 'yan kasashen waje da ke zaune a ƙasar niger na fuskantar matsaloli wajen samun visa zuwa hajji jami'in da ke kula da sadarwa a koho ya mana ƙarin haske kamar kowace ranar litinin shirin namu na musamman ya mai da hankali kan 'yanci a yau za mu ji ire-iren korafe-korafen da mai shiga tsakani ke iya karba kuma ya sa ido a kai sauran barkan mu da sake saduwa. Yau 29 ga watan Yuli shekara 2019 shekaru 28 kenan da kasar Nijar ta gudanar da babban zaman taron ta a birnin Yamai. Duk da irin ci gaban da mata suka samu a bangaren siyasa bayan zaman taron, yau an wayi gari wasu kungiyoyin na mata na barazanar bacewa kamar yadda uwar gidan jawara Irene Roger Mewon wadda ta kasance mamba a kungiyar mata RDFN ta bayyana mana a cikin firarsu da Rahilatu Sumana ta waya tun daga faransa Eh, An samu ci gaba domin yau akwai mata 'yan majalisar dokoki, ministoci, mashawarta da magajin nan gari. Kahin wannan taron na muhawara ta ƙasa babu wannan. Abin da muke nuna damuwa a sashi sashi ne matsayin da ake baiwa mace ƙarami ne. Ba a mutunta kasan ɗiya mata huskar naɗe-naɗe na mukammai na siyasa. Wannan wurin akwai matsala mata sun yi ƙasa a gwiwa. Manya-manyan ƙungiyoyin mata sun ɓace ya kamata su farka daga barci. Da idan aka kira taro taro a cibiyar kungiyar matan ƙasa rdfn dukkan mata suna halarta daga yamai har difa arlit jirozerin da bilma duka suna zuwa da himma amma gaskiya yau babu wannan kuma abin yana min ciwo ina ganin ya kamata a yi tunanin sake zaburar da waɗannan ƙungiyoyin na mata dukkansu abu ɗaya suka runguma kasuwanci da sauransu alhali akwai wasu abubuwa da suka yi mahimmanci kamar yaƙi da jahilci sanin 'yanci abu ne mai mahimmanci. kawo ma al'umma haske dangance da batun sake ma lasisin tukin mota sabuwar fuska a niger shi ne maudu'in wani zaman taron manema labarai da ministan sifiri ya jagoranta a ranar subdin da ta shige a birnin yamai daraktan ma'aikatar ta ministan sifiri jallo isufu amadu ya yi ƙarin haske a kai a cikin rahoton da muka gutsuro daga abokan aikin namu na tele labari Ya shafi sabunta lasisin tuki ne na mayar da gurbin sa da wani na zamani wanda ɗan ƙarami ne na roba ba kamar na kafto ba domin zuwa daidai da sabuwar fasaha ta zamani sannan kuma a killace sha'anin sifiri daga waɗansu takardu na jabu da yau kowa ya sani suna yawo sannan a samu alƙaloma na ƙididdiga ta gaskiya bisa fasaha ta na'urar zamani sannan a baiwa lasisin tuki na Nijar wata dama da ba iya yin jabun da ma karba bukatar doka mai lamba 2014 da ta ba da damar samar da wannan takardu na lasisi. Sannan za a magance matsalar rashin fito da lasisin tuki da ake fama da shi. ‘Yan kasashen waje da suka cika sharuɗin zama a ƙasar Nijar na iya zuwa haji kamar sauran ‘yan ƙasar. bana a cewar mai kula da sadarwa na hukumar kasa ta hajji da umar rakoho kaso na kujeru 500 ne aka keɓe musu a cikin firar da suka yi da maryama jallo kanda sai domin nasiru ya kawo haske kan matsalolin da suke fuskanta wajen samun visa daga ofishin jakadancin ƙasar saudiya da ke yamai baƙi waɗanda azam na Nijar. Kowace shekara Saudi Arabia ana ba da kaso na baƙi waɗanda azam ne cikin Nijar. Wannan kason shi ne muka yi rarraba ma agents kowace abin da ta tambaya a bata. Bana mutum ɗari biyar an ka mu cikin kota mu na baƙi waɗanda azam na Nijar masu ta haji. Da muka rarraba musu suka aje takardun a basu visa sai consular suka ce a sai an kawo mutanen sun gani warin ba a kawo mutane takardu na kaka yi da kartu da residence da sauransu ka kai ka kai chef sai a baka to yanzu game da abun gana tashi hankali da aka yi da ta'addanci ba su yarda kowa da kowa shi shiga kamar yadda an sani warin shine ya kawo dan matsaloli wanda kun ji chef su na magana ba samu visa kin etranger ba mun tattauna da magabatan sun ce duka waɗanda sun ka kawo bakin nasu sun ka gani za su ba su visa da nan zuwa marice insha Allah sai Mamman nasiru mai kula da sadarwa a hukumar ta koho ya kara bayyana cewa fiye da mahajjata dubu biyar ne suka isa ƙasa mai sarki domin sabke farale cibiyar kungiyar 'yan jarida ta ƙasar niger ta canza kwamitin zartar data a ranar subdin da ta gabata a nan birnin yamai tsohon shugaban nata haruna ibrahim da magatakardar nashi tsahiru sun sake dawowa da ƙudurin yin aiki tsawon shekaru hudu masu zuwa a cikin sabbin mambobin akwai mata guda biyu rashida abdulmummuni mai bima shugaban da kuma ma'aji balkisa hamidu shari'a bisa ɗaukaka ƙara ta ɗan ƙungiyar farar fulan nan sadat iliya ɗan malam za ta wakana a ranar 31 ga watan yuli na wannan shekara a zandar ali idrisa jagoran ƙungiyar rotab ya yi tuni gaban manema labarai a zandar cewar sadat ya kwashe watanni goma sha biyar a gidan kurkuku kamar yadda musamman sani ya rawaito muna wata goma sha biyar da abocinmu sadat yana a hannu a hannu kuma mun gani yau ba koci ne ya kai shi kyan wannan procureur da minista na justice da 'yan siyasa su ne su kai shi tunda juj ya ce wannan duka laihin da ake wannan sadat ya yi ya ce bai yi ba tun wata mai ya ce a sake shi procureur ya kai kara kuma wajen kudafel ya ce shi bai yarda ba a rike da sadat kuma muna ce mun san yau abokinmu baya hannu justice cikin hannun wannan mutane ne suke ya ce muna samu nasara ke wannan aiki tun da gaskiya tare da mu ne mu cikin hanyar dokoki ne muke aiki A jiya Lahadi wata tawaga ta kungiyar masu fama da nakasa ta gudanar da wani taron bayar da kai wato kan saka yara a makarantun boko. Sido Nuhu maru shugaban tawaga ya ma abokin aikin namu Sayyidi Abdu Karin Haske. Gurinmu ne ja hankalin hukumomi na bariki da na gargajiya da iyayen yara masu nakasa bisa mahimmancin baiwa yara ilimin boko komai nakasa su saboda rigakafi a kan yaƙi da tsunduma aikin barace-barace. Muna ta ƙoƙarin yaƙi da wani al'amari da yake hana da yawan yara tafiya makarantar boko. Muna son a baiwa karatu mahimmanci. Ina gaban tawaga fiye da mutum hamsin na kowace jiha ta ƙasar Nijar. Za mu gudanar da wata babbar haduwa a sayi sannan mu huce a tilaberi inda za mu gudanar da sallar ranar nakasassu. Wannan shekara maudu'in da muka doka shine mu yi yaƙi ga baki ɗaya wajen samar da ilimi ga yara nakasassu a ko'ina ciki. Duk da ƙoƙarin da hukumomi suke yi don hana yankan gida, ganin yadda yake da hatsari ga rayuwar jama'a. har yau wasu mahauta a zandar na ci gaba da wannan mummunar akida har ma suke sayar da naman da baya da kyau ga al'umma a ranar alhamishin da ta shige hukuma hukumomi sun damke wasu mahauta dumu-dumu da naman da bai da kyau ga dai rahoton da mustapha mamman sani ya shaida mana daga da ma'aikatar ilibaji da haɗin gwiwar mayankar zamani ta yankin zandar wani bincike duka aiwata a ranar alhamis an kama ɗumbin tilin nama madugu mai duka daraktan mayankar zandar ɗauke da cikon bayani muna yake da abin ne saboda yana da haɗari sosai akwai cututtuka da dama da ake ɗaukawa idan an ci nama dabba da ba auna ba wannan abin yana ci gaba da kamari a nan zandar doka na hukumta yankar da dabba ta bayan fage bisa haɗura da dama da ke iya afkuwa don haka binciken kai da kai ga naman da ake kaiwa a kasuwa ya zama tilas a cewar shugaban ma'aikatar ilibaji ta komin din zandar Alhaji Isa Usman. Wannan naman da kuke gani nama ne da muka cafke a kasuwar dole ta zandar. Duka wanda ya kawo naman daga daji sai ya kawo shi jami'an kiwon lafiya su auna shi. Shugaban mahuta Usaini Sale Sale ya yi kiransu da su mutunta dokokin da aka shimfiɗa domin gujewa duk wani bacin rai na asara. Akwai ma'aikatar kiwon lafiyar dabbobi akwai jami'in da aka kai can. Ina kira ga mahauta su rinka biyayya ga wannan doka don suka gama yankan gida su fallasa shi. Gaba ga wannan hali al'umma ya waje ba ta ƙara sa lura da hattara tare da tona asirin mahautan da ke sanya halin ko in kula. gawayi na taka rawar gani a cikin rayuwar al'umma ta da kullum sannan kuma baya da tsada kuma ana samun shi a ko'ina sai dai a wannan lokacin na damana da kusantowar sallar layya ana fuskantar hawa-hawan farashin na gawayi a cewar maryam wata mai sana'ar sai da gawayi a unguwar kwara kano birnin yamai gawayin na zo musu ne daga najeriya da kuma burkina faso ga dai firar su da rafikatu a Sharbon yana zakuwa daga Najeriya, yana zakuwa daga Burkina kuma daga Niger. Akwai na Niger, akwai na Najeriya kuma akwai na Burkina. Sho Nijar ne gare mu na Niger. Sakun na Niger yana 3000 na Burkina ko Najeriya shi kuma yana 2,000. In damana ta kai masu kamun sharbon su ma suna ƙara kuɗi ne. Kenan mu kuma dole mu ƙara kaɗan da mu samu wani abu don shi ne. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da digo ɗaya zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba biyu da takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Sai kuma rahoton namu na musamman. A jamhuriyar Nijar, ma'aikata ta mai shiga tsakani wata cibiya ce da ke karɓa kuma take kulawa da koken jama'a. wanda ke zo mata daga jihohi guda takwas na ƙasa ga baki ɗaya. To domin sanin takamaiman ire-iren ƙorafe-ƙorafen da mai shiga tsakanin ke iya karɓa, abokiyar aikin ta Bilkisu Hamidu ta tattauna ta waya da Siddiku Halidu, wakilin mai shiga tsakani a Talabere, a kuma da firar tasu ta kasance a cikin shirin namu na musamman na ranar litinin da ke magana kan 'yanci. mai shiga tsakani na ƙasa yana da wakilansa da ya girka a cikin sassan jihohin ƙasar nan suke gudanar da aikin karɓar ƙorafe-ƙorafe a kan ma'aikatan gwamnati da kuma waɗansu mutane sadiku halidu wakilin mai shiga tsakani ne na jihar tilabiri A nan Tilaberi muna samun ƙararraki masu alaƙa da lamarin musgunawa kan batun jinsi da batun ilimantarwa da ɗalibai ko kuma uwayen ɗaliban ke gabatarwa wani bi ma ƙara tana bisa kan malaman ba da ilimi. Muna samun kararrakin sarakan gargajiya mun samu kararraki akan auratar da yara ƙanana bisa lamarin faɗe kan marabus ɗin uwaye wajen kulawa da 'ya'yansu wajen ilmantarwa nan ma a duk lokacin da ɗalibai ke yin yajin aiki ana karɓar jerin koke-koken nasu ana ƙoƙarin kuma sasantawa da su don a samu mafuta ɗaliban su ɗage yajin aikin nasu. Cikin waɗansu yankuna na jihar Talabiri akwai rashin tsaro, shin ko kuna samun ƙorafe-ƙorafe dangance da wannan rashin tsaron? Hakika, hakika, mun taɓa samun hakan har ma sau biyu dangance da wannan shafin. Akwai kuma kalmar da muke cema autosezin inda mu kanmu wani bi mukan yi ta hanyar labarun da muka samu dangance da abun da muka yi la'akari da shi. Sai mu tuntubi wanda ya dace dangance da wasu ababuwan da suka wakana ta fuskar batun tsaro a cikin yankin. Wani bi kuma muna rubuta rahotanni da zaran an fuskanci wata sabuwar fuska ga batun tsaro a cikin karkarar. Akwai rahotannin da muke rawaitawa zuwa ga mai shiga tsakani. Kun san a cikin wasu yankunan ƙasar Nijar akwai rishin kwanciyar hankali. Kenan a yankunan da ake fuskantar rishin kwanciyar hankali ko da yaushe muna aika rahotanni da ke fasarta sabuwar huskar da ta bullo domin a gani in akwai ƙararrakin da aka yi dangance da hakan. Don kun san mu duk abin da ya shafi batun rishin kwanciyar hankali mu dai a nan cikin yanki ban ma iya yanka hukunci a kansa. Kenan sai dai mun tura bayanin a gaban mai shiga tsakani na ƙasa a can akwai shararrun masu ba da shawara ga batun kwanciyar hankali suke nazarta lamarin amma mu muna karɓar tambayar buƙatun ne kuma mu aika su a cibiyar harabar ta ƙasa. Nan dai muka zo karshen labarun na sashen Hausa a yanzu sai barku tare da Musa Hassan doken labaru na sashen zabarmanci ayi saurare lafiya. ku saurari shirye-shirye istiduwa Kalangu. ko ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa.